Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum barkanmu da la'asariya. Baba ya makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 15 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sojojin Isra'ila sun kai samame a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. Dubban masu zanga-zanga sun tattara jiya talata a filin National Mall da ke nan birnin Washington don nuna goyon bayansa ga Yahudawa. a gefe guda kuma a jiya talata ɗaruruwan mutane sun tattara a birnin washington don yin kira ga gwamnatin biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baki marasa takardun zama ƙasa a amurka kanan labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa masana harkar kwadago a najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da yajin aiki da babbar kungiyar 'yan kwadago a najeriya take yi domin nuna rashin jin daɗin ta game da yadda aka yi wa shugabansu duka kuma aka raunata shi inda ake nuna cewa akwai gazawar gwamnati a wannan bangare bayan haka za ku kuma cewa dubun wasu mutane da ake zargin sun yi wa wani bawan Allah yankan rago a jamhuriyar Nijar inda aka kama ɗaya daga cikinsu. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yau shirin zai duba dalilan da ya kawo wato tarnaki ga tattalin arziki a Arewa musamman tun daga hanyoyin samun abin dogaro da kai daga gidaje cikin unguwanni da ma garuruwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba a agogon yankin. Suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta sun hada da tawagar likitoci da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa irin wannan aikin mai sarƙaƙiya don tabbatar da babu abin da ya samu farar hula babban daraktan ma'aikatar lafiya na gaza dr munir albursh ya faɗawa gidan talabijin ɗan aljazira cewa sojojin isra'ila sun kai samame a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar. Dubban masu zanga-zanga sun tattara a jiya talata a filin National Mall da ke nan birnin Washington da nuna goyon bayansa ga Yahudawa. A daidai lokacin da Yahudawa a faɗin Amurka da ma duniya ke fuskantar ƙiyayya. Lamarin da masu fafutuka suka ce da suka je gangaman suka ce suka kwatanta da irin ƙiyayyar da ta kai ga kisan ƙare dangin da aka yi wa Yahudawa a baya. Gangaman wanda aka yi wa take da Americans March for Israel. ƙungiyoyin Yahudawa daban-daban ne suka shirya shi kuma 'yan siyasa masana mawaka da 'yan uwan waɗanda ƙungiyar hamas ta yi garkuwa da su sun gabatar da jawabai jama'a sun yi ta ɗaga allunan da aka rubuta a 'yantar da waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma ba za a ƙara maimaitawa ba a wurin gangaman yayin da masu jawabi ciki har da shugaban isra'ila isaac herzog da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer suka gabatar da nasu jawaban. a gefe guda kuma a jiya talatar Ɗaruruwan mutane sun tattara a birnin Washington don yin kira ga gwamnatin Biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baƙi marasa takardun zama ƙasar a Amurka. Gangaman mai taken Here to Work Day of Action wanda gamayyar ƙungiyoyin kare baƙin haure suka shirya ya yi kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya kyala baƙin haure da suka daɗe a Amurka su nemi takardun izinin aiki. Lydia Walther Rodriguez ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gangaman. ta shaida wa muryar amurka cewa sama da mutane dubu uku ne suka halarci taron gangaman mahalarta gangaman sun ziyarci mambobin majalisar dokoki da neman goyon bayansu a kansu matsawa biden lamba don ya ba da damar samun takardar izinin aiki ga kimanin baki miliyan goma sha ɗaya da ke zama a amurka amma ba su da takardar zama ƙasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yayin da ƙungiyoyin ma'aikata a Najeriya ke ci gaba da mara wa uwar ƙungiyarsu ta NLC baya a yajin aikin sai baba ta gani da take yi. Masana a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan rashin fahimta tsakanin 'yan kwadagon da gwamnati. wakiliyar murya amurka a birnin abuja hawa umar ta tattauna da wasu masana akan haka kungiyar kwadago ta kasa wadda aka fi sani da NLC. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Comrade Musa Zubairu ya ce gazawar gwamnati wajen cimma matsaya tsakanin ta da kungiyar kwadago shine ya haifar da wannan yanayi kuma hakan ka iya kara jefa talakawa cikin wani hali. Matakin da 'yan kwadago suka ɗauka mataki ne wanda da gwamnati ta sa idanu sosai da ba su yi wahala ba domin idan da a ce ministocin nan sun yi ta mitin da su suna sanar da al'ummar ƙasa irin abin da su da 'yan kwadago take haifarwa ina tabbatar maka cewa mutanen Najeriya da sun juya wa 'yan kwadugo baya amma yanzu akwai wahala ya zama tufi 'yan kwadugo suna maganan su gwamnati tana tasu magana ya kamata a ce majalisar tarayya ita ma ta yi sauri ta shiga cikin wannan abin domin makoman talakawan Najeriya akan wannan abin wato shine wato za su shiga cikin ukuba domin a yanzu ma halin da ake ciki talaka me ya tsira da na hannun shi a nasa bangaren shugaban kungiyar NLC reshen jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce a matsayin suna 'yan kungiya masu bin doka sun bi umarnin uwar kungiyar a matsayinmu na masu biyayya daga ita kungiya ta ƙasa mun shiga wannan yajin aiki ka'in da na'in muna biyayya da abin da ita uwar kungiya ta ba da umarni ma'aikata sun yi zaman su a gida ba su zo aiki ba wasu wuraren ma za ga a rufe Shi ma sakataren tsare-tsare na NLC a nigeria Comrade Nasir Kabir ya ce wannan mataki da suka dauka a yanzu babu gudu ba ja da baya har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu da na ma'aikata. Majalisar wannan kungiya ta koli ta dauki matsaya na babu gudu babu ja da baya akan wato cin zarafi ko cin mutuncin da aka shugaba wannan kungiya namu da kuma wasu bukatu da muka gabatarwa gwamnati wanda duka yana nan a rubuce wanda babu ko ɗaya da aka cika. So da haka mun riga mun kira 'ya'yan kungiyoyi kungiyoyin nan da su jaye ayyukansu a bisa wato doka tunda doka ce ta bamu dama yajin aiki halattacciya ce kuma babu gudu babu ja da baya wannan yajin aiki ne na illa masha Allahu sai ran da gwamnatin ta ga dama ta zo ta nemi duk abin da ta yi dinnan ta jaye shi idan za a iya tunawa a baya gwamnatin Najeriya ta garzaya kotu ne don dakatar da yunkurin kungiyar na shiga yajin aikin tun bayan cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan Mayun da ta gabata sai dai a wannan karo kungiyar ta yi biris da umarnin na kotun ma'aikata. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuba da lagai da wa Umar da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraren shirye-shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya shugaban amurka joe biden da takwaran aikinsa na china xi jinping za su gana a yau laraba a wani katafarin wurin tarihi da ke kusa da birnin san francisco na jihar california abin da ke kan gaba a ajandar tattaunawar tasu shine sake maido da hanyoyin tattaunawa tsakanin sojojin manyan kasashen biyu mafi girma a duniya China ta yanke wannan hanyar sadarwar ne a watan Agustan shekarar 2022 lokacin da shugabar majalisar wakilai ta lokacin Nancy Pelosi ta ziyarci Taiwan tsibirin da ke cin gashin kansa da Beijing ke ikirarin nata ne. Dangantaka tsakanin Beijing da Washington ta kara tsami a cikin watan Fabrairu bayan da shugaba Biden ya ba da umarnin a harbo wani balambalo na leƙen asiri na China da ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. manyan jami'an gwamnatin biden da suka hada da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakatariyar baitul malin kasar janet yellen da sakatariyar kasuwanci gina raimondo sun kai ziyara birnin beijing a cikin 'yan watannin nan don sassauta tankiyar da ke tsakanin kasashen a halin da ake ciki 'yan majalisar dokokin amurka suna kira ga shugaba joe biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar amurka da ake tsare da su a china ba bisa ka'ida ba da mahimmanci a lokacin da zai gana da shugaban china shi jinping a yau ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce china ta tsara wani dan kasuwa daga jihar texas mai suna mark sweden da kylie ba amurke dan asalin china shi ma dan kasuwa daga long island a new york da kuma pastor david lynn na jihar california da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican michael mccall shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilan ya sha yin magana akan mark sweden mccall ya buƙaci biden ya sanya sakin amurka wanda china ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu ko bari mu rika jamhuriyar Nijar. Inda aka kama ɗaya daga cikin wasu mutane uku da ake zargi da yi wa wani mutum yankan rago a kusa da iyakar tarayyar Najeriya da Nijar. A daidai lokacin da hukumomi suke gargaɗi ga mazauna gundumar da kowa ya yi taka tsantsan. Ga dai haru da mamman bako da ƙarin bayani. a kan iyakan nijar najeriya a wannan yankin na tawa birnin kwanni dubu waɗansu mutane uku ne ta cika bayan sun yi wa wani bawan allah yankan rago a garin da ɗagarka da ke yamma maso arewacin hedikwatar gundumar birnin kwanni na isa har a wannan garin inda na iske mutanen garin cike da alhinin abin da ya wakana kuma matsahi sha'ib alkarim shine hakimin da ɗagarka ya mini ƙarin bayani ni an na shiga kwana sai ni je waya ya kuka taya na ɗuka sai an ka ce min ai wani abu na faru mutunan ga hamisu are sun zo sun yi mai yankan rago cikin dare wajen karhe goma sun ka ce an bi mutum guda ni ce to da Allah ai kokari a cin mai in an ka cin mai da a kashe shi a taho min da shi muna son mai mai tambaya sannan muka samu abokan tahiyar shi in shi ɗaya na mu sani in wasu na to Allah da ikon shi ko an ka cin mai da ya ga an matsa mai sai ya sa ya kura ka san abu da bara yawo wasu su buga wasu a ca a kashe wasu a ca a'a mai gari ya ce a kai mai shi akwai tambayar da yaka son ai mai oh. shi kenan allah ikon shi an kasa shi cikin wani gida tun ba iso inda nake ba an ka liƙe sai wani sojin meri na garinmu oh. abdu sai ya bugo mi ya ce mai gari yan sai ba su maza ba sun ce sai sun wacce gambu sai sun kashe shi ni ce a'a don allah ku tsaye ya ke yanzu daɗa allah sa an ka zo an ka hiddo shi an ka zaka nan gidana da shi da an ka zaka gidana da shi sai ni ko kori mutane ci to ta muna son mu mai tambaya sai ya zana mutum bui. Rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni ta hanyar mai kula da hulɗa da jama'a ta tabbatar suwa min da abkuwa wannan lamarin ko da yake ya ce min ba su da kurmi min magana zoke wannan lokaci da ni kira su amma suna ci gaba da yin bincike ko waɗannan mutanen su uku ne kawai suka aikata wannan aikin ko kuma akwai waɗansu tare da su kuma suna da hannu a waɗansu aika-aika a waɗansu wurare a wannan yankin kamin su miƙa su a hannun kotu. Sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukunta da suka kammala taron tsaro na gaugawa a fadar shugaban gundumar birnin Gwandi suka gargaɗe Fulani 'yan gudun hijira da aka koro daga tarayyar Najeriya inda mutane ke biyar su a rugagen su suna kashewa kasancewa ana zargin su da sace-sace da ma ɗaukar mutane suna shiga wata unguwa da ke suna ƙaura a cikin garin birnin Gwanne da su sai an biya kuɗaɗen fansa abinda hukumomin suka ce ko su shiga taitayen su ko kuma su koma inda sun ka hito a Najeriya kamar yadda mai martaba sarkin birnin kwani Alhaji Muhammad Salihu Sardauna ya yi wa manema labarai karin bayani bayan kammala taron gaugawa na tsaro a madadin hukumomin tsaro da na bariki da na gargajiya. Yau dai mutane su zamla lahiya ka zaka ka zamna an baka masabki ka je ka nemi abinci point ko kuma in sun kai zakuwa kai dan ka tadda hankalin mutane wannan ya rage ga jami'an tsaro da hukumar gari dole tunda da dai zakuwa kai to ko dai ka tahiya ka ko kuma ka zamna lahiya cikin inda ka taho haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za iya sauraron shirye-shiryenmu a tashar buta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu yanzu ko ga nasiru adamu alhikaya da mu na gaba domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya arewa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 Daga nan za mu kawo karashin bayanan Dr. Kwale Shatima kan muhimmancin gidauniyar ilimi don tallafawa ɗimbin yara da ke arewa da ba sa samun damar zuwa makaranta. Farfesa Sadiq Umar ya yi ninkaya a cikin tarihi inda ya duba yadda aka fara har lamura suka zama masu wuya. Muka rena wasu abubuwa irin noma dinnan, irin ƙananan sana'u sana'o'i da ake ta fama da su muka zo muka samu matsala a kansu. Noma ya zama na kowa ya shan shingiɗe kowa ya zama kawai na so ya zama cima zaune musamman matasanmu aka karkatar da agalansu ga ainihin aiki na ƙwazo da aiki na gaskiya da ƙwarewa akan tsayuwa akan sana'a da makamantansu ba a ce dole sai koya karatu ba ya kamata tsarin ilimin nan kamar yadda muke magana kuma a samar da ilimi na sana'o'i ya zama na kamar yadda wasu kasashe irin su malaysia irin su china irin su japan da makamantansu kafin mutum ya gama firamare ya je sakandare har ya gama sakandare ya kware akan wata sahihiyar sana'a wanda a dan bukkansa da yake ko dan daki da falonsa da yake zai zama falonsa nan wata 'yar masana'anta ce da yake wani kirkire-kirkire da ire-iren waɗannan su suke kirkire kirkire abubuwa da yawa da muka gagara a ƙasar na ake ɗauka a kamu abubuwan kayan wutan abubuwan kai har abin da ake saku cakori ya zama na mu yanzu sai an kawo shi daga wata kasa mu muna zaune anan bayan Allah ya mana kuma shi. Eh, yi mana misalin wasu daga cikin irin waɗannan sana'o'i da watakila matasan arewa suka yi watsi da su. To yanzu alal misali da mu da muka tashi bari fara maka ma ba matasa mu fara maka daga daga gidaje da iyayen iyayenmu gidaje da muka tashi muna kanana duk gidan da ka sani majority na gidaje mafi rinjaye na gidajen da ka sani a unguwanni za ka samu ana wani sana'a da ake cewa jaura wani gidan ana kunu da kosai wani gun ana yan tsamiya wani gun ana masa wani gun ana dan wake wani gun ana alale wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyada ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safen aka yi ta a ciki za su dauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga mai gida yana zaune shi ma tashi an shirya masa an yi komai bai tsaya yana tattara sauran abubuwa ba muhimmai amma matan gida su suke gudanar da kuma bisa yan ƙananan sana'o'i da suke yanzu mun raina waɗannan sana'o'i gidajen nan da ake wannan zaka je ka samu gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su suna zaune kawai sai dai mai gida ya fita ya nemo ko kuma suna jiran akwai yaro ya yi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan to wannan shine ya cutar da mu na farko a tsarin ma na gidaje da tukunna in ka zo kan matasa da in gare waya duk wanda yake zaka samu yana sana'a ko wace iri ce da safe in ya tashi musamman yaran da ba sa zuwa makaranta za su bi ma'aifinsu rumfarsa ta sana'a tare da su a kasuwa ake in awu yake za ka samu suna yi in kaji yake sayarwa za ka samu ana yi in kiwo yake za ka samu yana tare da su in gona zai je za ka samu ya tafi tare da su sun san wannan sana'o'in sun yi su ma kuma sun tsayo akai suna yi to za ka samu a nan za su samu abin da za su sha za a ɗauki kalilan daga cikinsu an sa su a makaranta ko suna yin makaranta don ba a ce kowa su yayi wannan ba to waɗannan abubuwa duk yanzu an zo an watsar da su wani ya tashi ya koyi ɗinki wani ya tashi ya koyi gyaran mota wani gyaran rediyo gyaran duk waɗannan sana'o'i ne da matasa za ka samu sun samu kansu tun muna firamare mu za a ware ɗan gefe a ce mutum ga wannan lambun naka ne daga nan ka sanya muhimmancin noma yake ka noma ɗan abubuwan ka na tattasai tumatur kubewa albasa wai a nan ɗan gurin ka ɗan yakuwa da alefo wala nan inda muke zuwa mu ciro kaya akan dutse a jawo ta ka zo ka sa ka killace lambunka ka noma abin da ka noma zaka rinka tsinka kana kaiwa gida ba a sayan yakuwa da alayyafu da sauransu a gidaje su tattase da tumatur wanda muke a firamare fa kan mutu ya gama firamare ya tashi da wannan shauƙin cewa yana so ya saya ya tsayu akan wannan sana'a don ya amfani da kansa ya samu abun shiga shi ma kuma ya samu abun amfani ya kai gida kuma a ce Allah ya albarka to yanzu yanzu matasa sun zama cima zaune sun zama sai maula profesa yin haka ne mai jawo aka daina tunda waɗannan sana'o'i dai ba wai ba a cin gajiyar su bane ko da yanzu za a yi za a ci gajiya amma menene dalilin da ya sa waɗannan suka zama ba a yin su yanzu abubuwa sun kasu biyu ta wani bangaren akwai laifin mu iyaye na wani bangaren akwai laifin matasa matashi dama a tsarin da ya taso banda abubuwa na wasa na sharholiya da jin daɗi ba abin da yake gabansa sai an karkatar da shi an tarsasa shi ya tsayu akan abun da ake so a gina shi akai don amfanin su a gaba to sai ka samu yanzu matasan suna da rauni sannan iyaye su suka sake tun daga farko yaro ba za a tsawata masa ba yaran ma ba a tunanin jawo shi yanzu zai ka samu matashi ba ya tashi da 'ya'ya goma a gidansa dukkan su kowa zai iya zuwa gona ya masa aiki ko da a ce yana makaranta ran asabar ko ranar lahadi amma koran juma'a da alhamis ma akwai lokutan da akwai mai tsawo da za a iya ribantar lokacinsu iyaye sai ka samu uba in yana da yadda zai sai dai shi ya kashi kaɗai zai ɗau fartanya sai tafi gona ya je ya ɗauki 'ya'yan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci ko su zai dauka tafi da su gona ayan suna zaune suna jira sai ya kawo in ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon ba mai ce musu dauke shi anan ka tafi mun gode farfesa masanin kimiyyar kididdiga are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Bayan rangadin gidauniyar ilimi ta Yobe, shahararren jami'in tallafawa ilimi Dr. Kwale Shatima ya mana bayanin yadda miliyoyin yara ke gallafiriya titunan Arewa ba da damar zuwa makaranta ba. Mecece mafita kan wannan kalubalen? in ta hanyar halal ba ba samu ba to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma tun da dole ne su ci dole ne su sha kowane irin wa'azi makai da sauran sauran su in ba mun ba su hanyar da za su ma su samu cin abinci ta alheri ba to kaga musiba za ta sake karuwa a kasar mu kenan wace ce hanya mafi sauki da za a magance ko rage wannan matsala dukkan mu dai nake ganin cewa gaskiya mun sha tarurruka da yawa haka ba cewa ce wannan ya faɗi wannan wannan ya ce wannan amma duka kamar muna yin taron shan shayi ne kuɗin da muke kashe a wajen taron nan watakila inda kamar muna amfani da su na tabbatar cewa wayannan makarantu an gina a samu yaran nan a ba su ilimi da sauransu ina ga cewa da zai fi amfani a ƙasar mu to nake ga cewa dole ne mu su sake daura jama'a domin kuwa abubuwan da muke amfani da su na kuɗin gwamnati da wani su wanda nake ga tabbas da amfani ma ah, kamar yanzu ana cewa ai yan majalisa za a saya musu motoci miliyan ɗari da wani abu haka mutum guda ɗaya nan kuwa an san cewa inda an ba yaran nan min dubu goma haka wannan yaran nan za su su je makaranta su samu uniform da sauransu to nake ga cewa na farko da dole in dai mu din muna so mu kawo canji a kasanmu dole mu da kanmu mu canja mu tabbatar cewa abubuwan da muke kashewa musamman na gwamnati din ya zama ta abubuwa ne wanda za su yi amfani da a kasar nan ba wai abu ne kawai na aloto ba mutane a ji ana ta taro ko kuma a zo a kashe kuɗi akan abubuwan da ba shi ake so wa sauransu to nake ga cewa wannan din ne muhimmin abubuwan da ya kamata mu yi haka kuma al'umma mu kuma mu tabbatar cewa kamar mu kafa gidoni haka kuma alhamdulillah akwai mutane da yawa suna taimakawa ko hannu da kansu ne ko kuma wakafin da suke barwa jama'a da sauransu to ya kamata mu ci gaba gaba da amfani da wannan hanyoyin kuma mu tabbatar cewa wannan abubuwa sun ana yin su ne don mu raya kasan mu musamman ma da maganan ilimi mu kuma iyaye da sauransu waɗanda ba sa barin yaran su je makaranta da sauransu mu ma dole mu canza halin mu domin kuwa mun san cewa wannan ilimin ko da gobe kana so ka zama kansula ne ko yaron ka zama zama kansula ne za a nema a ce a ah, yana da takardar wannan ne ko babu to kaga wannan shine zai fiye amfani a kasan mu tabbatar cewa kuma shine ne kuma zai yi amfani da iyalinka da kuma danginka da sauransu. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin Arewa yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. wasu Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron kan turo ta imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga ibrahim musa wada barikin ladi tare da sani mai manja kasuwar barikin ladi jihar Filatan najeriya masu cewa salam voa hausa muna addu'ar allah ya kawo wa al'ummar gaza zaman lafiya amin suma amin sai kuma saƙon sani mai lange-lange yalwa ya wuri mai cewa muna marhabin da furicin babban bankin najeriya na cewa tsofaffin takardun kuɗi da ake shirin daina amfani da su a wata mai zuwa yanzu za a ci gaba da aiki da su ganin yadda raɗe-raɗin daina amfani da tsaffin kuɗin ke fara haifar da ɗanɗar a cikin ƙasa ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja da latif tanko na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa mun ji babban bankin najeriya na cbn ya tsawaita yin amfani da tsabbin kuɗaɗe duba nan gizon ke saƙa ba saura a dawo da darajar naira don kuɗaɗe su yawaita da kuma ɗauki a hannun 'yan najeriya don kuwa komai tsawaita amfani da waɗannan kuɗaɗen in dai ba a magance matsalar ƙarancin kuɗaɗe a hannun 'yan najeriya ba to tsugune ba ta ƙare ma wada ba Shiko sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya cike yake salam voa hausa hakika shiga yajin aikin sai baba ta gani da kungiyar kwadugun najeriya ta yi abin takaici ne da ba zai yi wani tasiri ba tunda ba don al'umma suke yi ba suna yi ne don biyan bukatan kansu sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda na haɗin gwiwa ne daga usman kasim kiringim arewa tare da umar mamudu kiringin da magaji soja kiringin daga jihar da magaran a jamhuriyar nijar masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a yau mun shigo wannan filin ne domin mu yi wa ƙasashenmu na afirka addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalar tsadar kayayyakin abinci da muke fama da ita amin ya rabbi kuma da sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma da idan Allah za mu rika wato karanto muku ana sauraron wannan shiri ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko agogonmu na washington na cewa karfe goma da kusan da minti 27 na safe yanzu ko ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba agogon yankin. Suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta sun hada da tawagar likitoci da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa irin wannan wurin mai sarƙaƙiya don tabbatar da babu abin da ya samu farar hula babban daraktan ma'aikatar lafiya na gaza dr munir alborsh ya faɗawa gidan talabijin ɗan aljazira cewa sojojin isra'ila sun kai samami a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar. Dubban masu zanga-zanga sun tattara jiya talata a filin National Mall da ke birnin Washington da nuna goyon bayansa ga Yahudawa a daidai lokacin da Yahudawa a fadin Amurka da ma duniya ke sake fuskantar ƙiyayya lamarin da masu fafataka da suka je gangaman suka kwatanta da irin ƙiyayyar da ta kai ga kisan kare dangin da aka yi wa Yahudawan a baya gangaman wanda aka yi wa take da Americans March for Israel. kungiyoyin yahudawa daban-daban ne suka shirya shi kuma 'yan siyasa masana mawaka da 'yan uwan waɗanda kungiyar hamas ta yi garkuwa da su sun gabatar da jawabai. A gefe guda kuma a jiya talata ɗaruruwan mutane sun tattaru a birnin na Washington don yin kira ga gwamnatin Biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baƙi marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Gangamin mai taken Here to Work Day of Action wanda gamayyar ƙungiyoyin kare baƙin haure suka shirya ya yi kira ga shugaban amurka joe biden da ya kyala bakin haure da suka daɗe a amurka su nemi takardun izinin aiki lydia walter rodriguez ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gangaman ta shirya ta faɗawa murya amurka cewa sama da mutane dubu uku ne suka halarci gangaman da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wadda ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan la'asariya wato kila williams baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum